العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba ina jin 27 ga watan rabi'in al a shekara ta 1438 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan ɗaya a shekara ta 2017 miladiya a wannan karatu namu mai albarka na littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 113 daidai cikin jerin gwanan darussan da kyamara sunna tv ta ɗauke mu in ba manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin babi na ashirin da ɗaya cikin kitabul fada'ili babu sunnatil asri babin da yake bayani akan sallolin nafila da ake yi tare da sallar la'asar an gane ko ma'ana kafin ta kenan ba bayanta ba domin bayanta babu sallar nafila ko mun karanta hadisi na farko cikin babin in ba a manta ba hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda hadisi mai lamba ta 1131 za mu tashi hadisi na 1132 malai cewa an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace rahimallahu ra'an Allah ya ji kan mutumin da salla qabla al-asr arba'an yayi salla raka'a hudu kafin ta la'asar ma'ana sallan nafila raka'a hudu kafin ta la'asar tana da falala kwarai da gaske manzo Allah ya addu'a yace duk wanda yayi wannan Allah ya ji kansa to da haka wannan yana da matukar kyau mutum ya kiyaye domin ya samu garaɓasa ta irin waɗannan addu'o'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ce duk wanda ya kaza Allah ya ji kansa kuma kai kai din ka ki kai in dai ba da wani uzuri ba ai kaga wannan hasara ce an gane ko to sannan annabi ya ce ayi abu kaza duk wanda ya Allah zai ji kansa kai tsammanin zaka yi kuma Allah bai ji kan naka ba haka ba zai yi ba domin li kulli nabiyin da'watun mustajaba duk wani annabi ma yana da addu'a a bakar ba ma'ana duk abin da annaba suka roƙa Allah yana ba su rawahu abu daud imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi wa tirmizi da imamu tirmizi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan hadisi mai lamba ta 1133 wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu an karbo daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ce hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli qabla al-asr raka'ataini ya kasance yakan yi sallah raka'a biyu kafin ta la'asar wannan malamai suka ce a hayanin a wani lokaci kenan in lokacin sallah ya ƙure mazala bai samu damar ya yi raka'a hudu ba kafin la'asar to a madadin hudu sai ya biyu an gane ko domin idan mun hada da wannan hadisin wanda shi ma Aliyu ya rawaito da wancan na farkon babi wanda shi ma Aliyu ya rawaito za mu ga wancan ya ce hudu wannan kuma ya ce me biyu babu cin karo su ya danganta ne da yanayin lokaci wani lokacin za ka iya sallah har raka'a hudu kafin a yi ikama wani lokaci kuma lokaci ya riga ya kure ba ka da damar ka zage kai sallah har raka'a hudu sai ka yi raka'a biyu kadai ta isan maka an gane ko da dai a rasa gwanda a ce ko da biyu ne mutum ya yi kokari ya yi da haka wani zai iya yin hudu wani kuma zai iya yin biyu wani kuma hurhudin yake yi amma wani lokaci bai samu lokaci ba sai ya yi nawa biyu amma malamai suka ce idan ka san asali ba za ka juri yin hudun ba to gwanda ka rike biyun ya isan maka ko hudun ko biyun duka sun tabbata domin a habbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla aikin da Allah ya fi so na ibada wanda za a dawwama ana yi ko mun kankantarsa da ka yi hudun yau gobe ka kasa jibi ka kasa sai gata ka sake samu to gwanda ka rike bibbi bibbi ka dawwama akan su an gane ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu a wani lokaci dan ya nuna halacci amma bisa ga ɗabi'arsa raka'a hurhudu yake yi rawahu abu daud bi isnadin hasan imam abu daud ya rawaito wannan hadisi da sanadi a sahih ingatacce to wannan shine karshen babu sunnatul asri sai babi na 22 babun sunnatul maghribi ba'daha wa qablaha babin da yake magana akan sallolin nafilfili su kuma da ake tare da magariba kafinta da bayanta amma ita la'asar kafinta ban da bayanta amma magariba kafinta da kuma bayanta azhar kafinta da bayanta amma eh, isha ma kafinta da bayanta duk ana yi amma la'asar a'a to da ka za mu karanta abin da ya tabbata na sallolin nafilfili su kuma da ake yi tare da sallar magariba ko kafin a yi ta ko bayan an yi ta mala yace taqaddama fi hadhihi al-abwab ya gabata cikin waɗannan babubbuka na kitabul fada'ili hadithu ibn umar hadisin abdullahi dan umar wa hadithu aishata da hadisin na aisha Allah ya kara musu yadda wa huma sahihani kuma duka hadisan biyun ingantattu ne cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli ba'da al-maghribi raka'ataini ya kasance yana sallah raka'a biyu bayan ta magriba to da haka waɗannan hadisan sun tabbatar da cewa ana sallan nafila bayan magriba kuma raka'a nawa biyu hadisin na na Aisha da hadisin Ibn Umar abinda wannan zai nuna mana in ma a waje annabi yayi biyu yake yi in ma gida ya shiga yayi biyu yake yi Abdullahi dan Umar ya gani a waje biyu ne Aisha ta gani a cikin gida ma nan ma biyu ne in ba ka da damar ka yi a gida ka yi a waje in ba in kana da damar ka yi a gida gwanda ka yi a gida akan ka yi a waje amma idan ta kuke da a rasa ko a gida ko a waje to gwanda a yi a waje ko da kai magidanci ne wata rana tafiya za ta kama ka an gane ko ko wata rana za ka makara a kasuwa gosulo ya rike ka ko makamancin haka ko dai wani uzurin da zai sa ka yi sallah ba kusa da gidanka ba bayan ta magariba sai ka raka a biyu a inda ka samu kanka hadisi mai lamba ta dubu 1134 wa an abdullahi ibn mughaffal an karbo daga abdullahi dan mughaffal radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace sallu qabla sallu qabla salati maghribi ku sallah kafin sallan magriba a wata ruwayar ta imamu abu dawud wanda wannan ruwayar bukhari ce muke karantawa annabi ce sallu qabla al-maghribi raka'ataini ku yi sallah kafin ta magriba raka'a biyu to a can an ce bayan magriba yana raka'a biyu anan ya ce kafin magriba mai raka'a biyu kenan ya nuna kafin magriba da bayan magriba duk ana sallar nafila kuma da kafin magriba da bayan magriba duk nafilar raka'a bibbi ce an gane ko to da ta annabi ya faɗa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib har sau uku ya nanata kala fi salisati ana ukun sai yace liman sha'a amma fa ga wanda ya ga dama domin ba sallar wajibi bace ba ba sallar farilla bace ba to damun malaman usuli fiqi suka ce duk inda umarni ya zo asalinsa shine a ɗauka wajibi ne sai dai in akwai wata ƙarina da za ta ɗauke shi daga wajabci to daga cikin ƙara'in alamomi da ake gane umarni kaza ba na wajibi bane shine a ce in ka ga dama a baka zaɓi wannan ya nuna kenan ba dole bane ba domin da annabi ya yi shiru sallu qablan al-maghrib sallu qablan al-maghrib sallu qablan maghrib bai togace da liman sha'a ba to da ta zama wajibi domin ma sabata bi sunnati kama sabata bil qur'an abin da ya tabbata a sunna daidai yake da abin da ya tabbata a alqur'anance in annabi ya wajabta daidai yake da Allah ya wajabta domin Allah shi ya aiko shi kuma a wakilin Allah ne kuma baya faɗa sai abin da Allah ya ce ya faɗa wa ma yamtiqu hawa in huwa illa wahayin yuha to da suka ce wannan yana daga cikin alqara'in allati tusrifu al-amra min al-wujubi ila an-nudub alamomin da suke ɗauke umarni daga wajabci su mai da shi mustahabbanci kamar yadda Allah ya ce huma ma qabalakum minan nisa' ko aure abin da ya muku daɗi na mata wanda kuke so da a ce a nan ayar ta tsaya to aure wajibi ne ba magana goro kuma a duniya in kai goro ka in ka rayu goro ka zama me mai saban Allah kamar ka mutu baka sallah to amma sai aya ta ci gaba sai Allah ya ce masna wa thulatha wa ruba ko bi ko uku a gani ko ko hudu sai ya ce fa in khiftum alla ta'jilu fawahida in kuna tsoron ma ba za ku iya adalcin ba ku auri biyun ko uku ko hudun to ku takaita da ɗaya an gane ko au ma malakat aymanukum kai ko kuma ma ku rike ku yanga kar ku yi auren amma ku yi sadaka zalika adna Allah ta'ulu wannan shine mafi karancin abu dan kada ku zalunci mata ko mafi karancin abu dan kada ku tara iyali da yawa an gane ko ai Allah taksura iyalukum ko kuma shine mafi karancin abu dan kada ɗawainiya ta muku yawa da an fassara mahalli shahid abin da nake so in kai mu gare shi umarnin fanki ma tsaba lakum minan nisa ba wajibi bane me yasa muka gane ba wajibi bane Allah ya ba mu zabi a ciki to ikhtiyar baka zabi cikin umarni suka ce yana daga cikin dalilan da ke nuna umarnin ba na wajibi bane ba domin Allah madaukakin sarki da ya ce a aure karshe sai ce in ma kun ga dama kar ku yi ku daka ashe kenan yin auren ba wajibi bane ba illa iyaka malaman fiqihu sukan yi bayani mai tsawo su ce akwai wanda aure a wajensa wajibi ne akwai wanda aure a wajensa mustahabi ne akwai wanda aure a wajensa kaza kaza kaza kaza kaza da dai dogon bayani da ake yi a babin maganar abin da ya shafi aure amma dai ala ayyati hal umarnin fantihu ma tsaba lakum minan nisa amru ne amma la yaqtadil wujub itlaqan saboda mai wujudi qarinatin sarifa minhu ko sarifa anhu min al-wujub ila an-nudub aw ila al-istihbab da haka annabi ce liman sha'a karahiyata an yattakhidha an sunna. sunnah manzo ya faɗi haka ne dan tsoron kada mutane su ɗauka cewa yin hakan sunna ce mai ƙarfi shi mai sallah kafin magriba ba sallah bayan magriba ba sallah bayan magriba nafila ce ratiba tana daga cikin as-sunanul muakkada an gane ko amma sallah kafin magriba nafila ce amma darajar ta bata kai ta bayan magriba ba ita wannan in ka dama ka in kaga dama kar kai duk da ita ma waccan din haka ce amma annabi ya fi kulawa da waccan sama da me wannan to amma me yasa ya nana ta umarni akan ayi wannan hasau uku saboda mutane da yawa sun fi yin ta bayan ba sa yi ta kafin sun rafkana da wannan bangaren kuma shi ma akwai falala sosai shi yasa sai aka gaya musu sallu qabla al-maghrib rak'atayn sallu qabla al-maghrib rak'atayn sallu qabla al-maghrib rak'atayn yanzu sai ka zagaye masallatai na ahlus sunna din ma sama da shurun masaki ba za ka ga mutane gab da magriba suna sallar nafila ba ballantana na wancananka kaga wanda suka karanta din ma to da wannan yana daga cikin abin da malamai suke kira da as-sunanul mahjura sunnar da aka kaurace mata akwai irin waɗannan sunnonin da yawa a wajen ahlus sunna din ma masu ilimin ma masu karantawar ma masu kokarin su koyi ma sai kaga sunnar ta samu karkuwa sosai a wajen su ba ire-iren waɗannan sunnonin ana kiran su as-sunanul mahjura sunnonin da aka cewa to irin wannan sunna ita ake nufi da idan kaga mutane ba sa yi kai kuma Allah ya faɗakar da kai to sai ka zo ka rinka yi dan ka tuna musu shine ma'anar man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya tuna wata mutane wata kyakkyawar sunna da da akwai ta suka manta suka daina yin ta shedan ya mantar da su ya rafkanar da su gaburanta amma sai shi ya zo ya zama zakakuri yana yi mutane har suka tuna suka rinka dawowa suna yi to duk ladan wanda ya yi wannan sunnar bayan tunatarwarka za ka samu ka samu naka har Allah ya tashi alƙiyamarsa kamar yadda dukkan wani aikin fitsara da shi ma yau da gobe ta sa ya yi sanyi aka manta da shi sai wani ya zo ya tuno wa mutane to laifin a kansa har a tashi alkiyama ba wai ana nufin ka zo ka kirkiri wani abu kuma ya zama sunna ba ya za kai waye kai da za ka yi abu ya zama sunna aikin ka ba sunna bane ba amma automatically abun akwai shi kuma sunna ne sai aka manta sai ka zo ka tuna an gane ko wanda mun san irin haka tana faruwa sau da dama zaka ga mutane ba sa yin abu amma da wani ya zo ya yi sai kuma su tuna ba wai dan ba su sani ba haka yana faruwa an gane ko yanzu kamar shiga makabarta ne a cire takalmi da wuya kaga mutane suna shiga makabarta suna cire takalman su sai ka je makabarta kaza da manya manyan limamai ma ahli sunna ba za ka tarar ana cire takalma ba an kutsa makabarta da takalmi wannan fa ina magana idan makabarta ta zama tsaftatacciyar da ba a tsammanin za a za ka cuce in ka cire takalminka waɗansu makabartun za ka tarar da su a share tas amma tare da haka mutane ba sa cire takalmi sai su shiga alhalin manzo Allah ya ga wani da takalmi a cikin makabarta ya daka matsawa yace ya sahiban na alaini alai ya sahiba sibtiyataini alqi sibtiyatai ya kai mai takalmi ya kai mai shure wani nau'i ne na takalmi irin na sarauta din nan cire takalmin ka nan ba wajen sa takalmi bane ba da haka yana daga cikin as-sunanul mahdura to haka ne yanzu zaka rinka ganin wasu abubuwa na iyaye da kakanni can da aka daina yayin sa na fitsara irin zazzabo wando gayin da sun yi irin safan talo ba gayin da sun yi irin tara su ma duk gayin da sun yi iyaye da kakanni ko ila da zaka ɗauko hoton kakanka na biyu na uku sai ka ga shi ma irin wannan amma aka zo aka manta yau kawai sai wasu samari su zo su tuno mana da wannan fitsara kaga wannan ai ba abu ne mai kyau ba an gane ko Allah ya sa mu dace karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna mazala ya maimaita a cikon na uku sai ya ce to amma fa liman sha'a sai wanda ya so karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna dan tsoron kada mutane ko dan kyamar kada mutane su riki wannan a matsayin sunna ta dindindin abinda za a yi yau a yi gobe a yi jibi kullum ma ta yi amma dai ana so a rinka yi lokaci bayan lokaci rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi an gane ko da haka wannan hadisi ya tabbatar da sallar nafila kafin magriba hadisan da suka gabata kuma sun tabbatar da eh, eh, sallar nafila bayan magriba ana nufin kafin magriba bayan farana ta gama faduwa an kira sallar magriba kan ayi iqama a wannan lokacin sai kai kokari kai sallar nafila hadisi mai lamba ta dubu da 1135 wa an Anas radiyallahu an an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kala yace laqad ra'aytu kibara ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika ga manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ko wannan lafazi na Anas ya nuna cewa cikin sahabbai akwai manya akwai matsakaita akwai kuma Ƙanana. akwai sigaru sahaba akwai ausaqu sahaba akwai kibaru sahaba manya matsakaita kanana kanana manyan ko shakka babu lambawan a cikin su Abubakar Umar Usmanu, Aliyu asharatul mubashshiruna bil janna waɗannan galibin su suna cikin kibaru sahaba waɗanda suka fara musulunta kuma suke da manyan shekaru akwai kuma sigar ausaqus sahaba matsakaita ɗan bana bakwai wannan su suka fi yawa su suka fi yawa waɗanda shekarunsu galibi ba su kai arba'in arba'in ba ko arba'in da biyar har annabi ya bar duniya irin su khalid ibn al walid an gane ko irin su Amr dan as ire-iren waɗannan akwai kuma ƙananan yara ƙanana waɗanda har annabi ya bar duniya ma ko balaga ba su ba abdullahi dan abbas yana ciki abdullahi dan umar yana ciki abu sa'id al-khudri yana ciki ballantana kuma sahasan dan ali dan abi talib har annabi ya bar duniya ko shekara takwas tara bai kai ba yana yaro dan karami waɗannan su ne sigaru sahaba to da ka anas ce na ga manya manyan da na gaba kuma ake ganin zurfin ruwa in manyan sun yi kai kasan na tsakiyar za su yi ballantana kuma kananan su ma za su yi koyi yabtadiruna sawariya suna gaggawa su je wajen dirkoki as-sawariya jam'u sariya sariya shine dirkar masallaci irin waɗannan filolin da ake a cikin masallaci yace na gansu suna rigirgen su je wajenta indal maghrib a dab da lokacin sallar magriba da an yi kiran sallah suka yi alwala suka shigo masallaci sai in ga suna rigirgen su je jikin dirka saboda me su yi sutura da ita su yi sallar nafila kafin a tada ta farilla domin an fi so idan ka shigo masallaci za ka yi sallah to ka nemi inda fila take dan ta zame maka sutura kar wani ya zo giftawa cikin masallaci ya ƙetare ma sallah da haka ya ce na gansu suna rige-rige da zarar an yi kiran sallah magariba sun yi alwala sai su shigo masallaci kuma suna rige-rigen su je kusa da fila ko dirka ko ginshiki na masallaci dan su yi kokari su sallar nafila kafin a tada ta magariba rawahu al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi me wannan ya nuna wannan yana nuna saurin amsawar sahabbai ga umarnin annabi shi yace sallu qabla al-maghrib sallu qabla al Anas kuma ya ce na gansu suna rige-rige na su je su yi wannan to sannan kuma aka ce manya ya nuna sunna ba ta yara ba ce ba kadai sunna har manya kada yau ka rinka tunanin cewa a ba ai kaza ai sai yara ma'ana kai kafi karfin annabi ya baka umarni ka bi kafi karfin Allah ya ce ayi yi. duk girman da zai hana ka bin Allah ya hana ka bin manzo Allah wannan kankanta ce da haka so da dama za ka tarar da waɗansu suna jin suna da shekaru Allah ya bar girma amma dai sawun girma ya take na raƙumi Allah ya ce a yi annabi ya ce a yi magana ta ƙare rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida hasali ma dai shi girman ta ina ake samun sa ne Ban Allah da bin ma'aiki shi yake baka girma ba wai yawan shekarunka ba in shekaru ne ka kai shaidan ne ko ba haka ba a gaban shaidan aka halicci annabi adam amma yanzu yana da wani girma idan ka kai yadda qur'ani ya rinka lemar albarka yana tuɗe ya nemi tsirara ya nemi tumbur duk dan a nuna maka bai da girma saboda shekarun ya tara amma bai tara ne ayyukan kwarai ba da daka girma yana cikin bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba ta 1136 wa anhu daga dai Anas dan Malik kale yace kunna nusalli ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin sallah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'atayn qabla ghurubi shamsi a ba da gurubi shamsi raka'a biyu bayan rana ta faɗi da zarar rana ta faɗi za a kira sallar magriba kuma ya halatta a yi sallar nafila a lokacin da haka anas ya ce muna yin sallah raka'a biyu bayan rana ta faɗi kuma qabla salatil maghrib kafin mu yi ta magriba yace mun kasance muna yin wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai suka ce abin da yasa ake wannan sallar babban hikimarta shine dan mutum ya dace da lokacin amsa addu'a domin da zarar an kira sallah kafin a yi kama lokaci ne na me karɓar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli a lokuta kaza ba a in karɓa ko ba a mayar da addu'a a cikin su daga ciki bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah kafin a yi iqama to ya zama cewa kuma za ka yi wannan addu'a a cikin sallah to kuma haske kan haske domin da ka ɗaga hannu kawai kana addu'a duk da ba laifi kai ba to gwanda ka yi sallah a cikin sujadar kai addu'a dan ita addu'a kuma a cikin sujada tana da matsayi na daban aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid inda bawa yafi ko ina kusanci na girma kusanci na girmamawa da mutuntawa ga ubangijinsa shine a lokacin da yake sujada domin a lokacin ka kafa goshin ka kasa kana gaida Allah dan haka ka kusanci Allah kusanci na girmamawa ba yana nufin kusanci na waje ba in kusanci na waje ne a wajen Allah babu wani waje sunansa nisa duk inda ka sani a duk inda kake kusa ne ga Allah domin ba zai gagare abin da ya so ba da wajen wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya fi bawa kusa da shi sama da jijiyar lakar da take manna da jikinsa abin nufi yana da cikakken iko ne tasarrufi a kanka kan ma jinin jikinka ya harba subhanahu wata'ala to amma akwai kusanci na girmamawa kusanci na mutuntawa shine bawa ya rusuna ga Allah ya yi sujada to a wannan lokaci ubangiji yakan ba da dama duk abin da bawa ya roƙa a amsa masa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ku saurara ku jini an hana ni karatun qur'ani a ruku'u ko a sujada amma ruku shi dai ruku fa azzimu fihi rabb kuke girmama Allah a cikinsa sa wa amma sujud ita kuma sujada fajtahidu fi du'a ku dage ku yi ta addu'a a cikin ta fa qaminun an yustajaba lakum waje ne da ya dace a amsa muku addu'o'in ku to da haka malamai suka ce wannan shine hikimar da yasa manzo Allah ya ce ayi sallah kafin magriba raka'a biyu da zarar an kira sallar kafin ayi ta da iqama dan mutum ya samu damar yin addu'a a cikin wannan sallar sai ya samu gara ɓata biyu ta amsa addu'a gashi yana sallar tsakanin magriba da tsakanin kiran sallah da ikama wanda shi wannan lokacin shi karan kansa na amsa addu'a ne gashi kuma yana yin addu'ar a cikin sujada to amma duk da haka kuma ba a so mutum ya tsawaita har a zo a tada tafarilla yana ta doguwar sujada yana addu'a da zarar an fara ikama to sai ka yi kokari ka takaita kuma sai ka dawo ka shiga sallar farilla faqila sai aka tambayi Anas Allah ya ƙara masa yadda aka ce a kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sallahuma to shin shi ma annabin yayi wannan sallar da kace kuna yi ku Anas a zamaninsa ƙala sai Anas ya ce kana yarana nusalliha fala ya amurna wa lam amurna wa lam eh annabi dai Anas bai ce ya sallata ba amma ya ce ya ga muna yi bai ce mu yi ba bai ce karmi ba bai ce mi ba bai ce karmi ba malamai suka ce wannan ya nuna mana hanyoyin da ake samun sunna ba dole bane wani abin sai annabi ya yi amma matukar ya ce a yi magana ta kare. ba dole bane wani abin sai ya ce a yi ko sai ya yi matukar aka yi a gabansa bai hana ba ya zama mi sunna shi yasa sunna bangarori uku take da shi imma a sunnal fi'liya annabi ya aikata abu wa imma a sunnal qawliya ko ya ce a yi da baki wa imma a sunnat taqririyya ko a yi a gabansa ya tabbatar domin ka'ida ba za ta yi abu a gaban annabi na kuskure kuma ya kyale ka ba da sunan addini wannan ba zai yi ba an gane ko domin wannan yana daga cikin sifofinsa har a attaura baya ganin an yi ba daidai ba ya shiru الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الله يتي فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هرأ التوراة صفر النبي in ya ga daidai ya tabbatar in ya ga ba daidai ba ya tsawatar har alinjila sifar uwa uba a qur'ani ba shi ba kaɗai har al'umma sama haka take kuntum kaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون kuma yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bil har izuwa karshen hadisi to kaga ko ya za a ce an yi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba da sunan addini kuma ya shiru ai ba zai yi ba to kwatin da ya shiru ya nuna kenan daidai ne ya tabbatar da haka anas yana kafa hujja ne akan cewa wannan aikin da muke ya zama a nau'in sunna ta kaririya annabi ya ga muna yi bai umarta ba bai hana ba to magana bai umarta ba da anas ya faɗa anan ya ci karo da hadisan da muka karanta a baya sallu qabla al-maghrib kuma shi ya rawaito to sai malamai suka ce ɗayan biyu ya nuna wannan hadisin ya riga wancan a nan da farko ya ga suna yi bai hana su ba bai kuma ce su ba daga baya kuma ya zo ya ce su ba shi kenan magana ta fito fili ba waɗansu malaman suka ce a'a ba wani dalilin da zai nuna wannan hadisin ya riga wancan a'a ta yi anas ne ɗan adantaka ta kama shi da an yi umarnin ya manta ma da an yi umarnin domin ɗan adam ne zai iya mantawa annabawa ma suna mantawa ballantana kuma anas ɗan malik to da ka da ya manta ma ai annabi shi ya umarta amma dai yace muna yi aka ce to shi ma annabin ya yace ya ga muna yi bai ce ba bai hana ba to ko bai ce ba bai hana ba ma ya zama sunna ballantana kuma ga inda shi Anas din ma da kansa yace annabi ya ce sallu qabla al-maghrib rak'atayn rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin to kai ma dan Allah dan uwa yau abin da kake yi da sunan addini annabin an yi bai hana ba bai sa ba shine abin da zaka tambaye kanka duk abin da kake da sunan addini yayi ɗaya kenan ya ce ayi bi kenan an yi a gabansa bai hana ba bai kuma ce ayi ba in ba ka da amsa a wannan babin to ka tabbatar da cewa ba addini kake ba wasa kake garin ku kake yi imam mali ya ce ma lam yakun yawma idhin dinan lam yakun al yawma dina duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin a yau ba wanda isa ya kirkire shi kuma ya rada masa sunan addini a karba domin tuni an rufe kofar addini babu shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ta riga ta sauka hadisi mai lamba ta 1137 wa anhu daga dai Anas qala yace kunna bil madinati mun kasance a Madina madinar wa madinar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce tafi madina kowa ko ba haka ba ya akwai ma wata madina ce in ba waccan ba sai dai madamada amma madina sai ta manzo Allah wallahi ana zai ce kunna bil madina mun kasance a madina kuma manzo Allah shi ya rada wa madinansa suna madina fa shi ya rada wa madinansa suna madina domin da ba haka sunanta yake ba da sunanta yathrib wa iz yaqulu al munafiquna ya ahala yathrib la muqama la muqama lakum al-yawma farji'u yathrib tana nufin damuwa amma da yake lokacin mutanen Madina ba musulunta ba maguzawa ne a sunayen maguzawa sai ke ta jin abubuwa na ban mamaki in ba haka ba ya za ku garin ku suna damuwa ai ba za ku samu kwanciyar hankali ba haka da manzo Allah ya zo ai ana ce mata yasrib damuwa ya ce hiya madina ta zama birni shikenan a daina magana yasrib da haka ana da ce kunna bil madinati mun kasance a madina fa'iza idza azzana al muazzinu li salati al idan ladan mai kiran sallah yayi kiran sallar magriba a madina ibtadaru sawariya sai in ga sahabbai suna rige-rigen zuwa kusa da ginshiki a masallaci dirkokin masallaci filolin masallaci amudan masallaci fayar ka'una raka'ataini raka'ataini sai sallah raka'a bibbi bibbiyu hatta inna ar-rajula al-ghariba kai har ma idan mutum baƙo ne shi a Madina la yadkhulu al-masjida ya shigo masallaci a irin wannan lokaci na gab da sallar magriba an kira ba a tayar ba ya ga sahabbai suna sallar nafila raka'a biyu biyu fa hasabu anna as-salata qad sulliyat sai ya dauka ma an idar da sallah ce raka'a biyun bayan sallah suke yi yadda suke kwaɗayin yinta da kuma suke cincirin dan yinta min kasrati man yusalliha ko man yusalli hima saboda yawan waɗanda suke wannan sallah ta wannan nafila wanda irin su kuma a yau sun karaita sunnatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina a can mutane da yawa suke amma yanzu sai wani da wani sai wanda Allah madaukin sarki ya datar Allah ka datar da mu da haka ya ƴan uwa mu yi kokari mu raya wannan sunna tana daga cikin as-sunanul mahjura kamar yadda na gaya mana ku tunatar da ƴan uwanku ku tunatar da al'umar musulmi raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zaru kulla qaulin inda qauli muhammadin duk wani malamin fiqh da zai ce maka ba a sallar nafila a wannan lokaci ka ce Allah ya ji kansa amma dai mu za mu sallar mu ko ba haka ba manzo Allah ya ce ai sallar nafila kuma wani malamin fiqh ya ce haka sai dai in shi hadisin ne bai zo masa ba ko kuma ya zo masa ta hanyar da shi yake ganin kamar bata inganta ba amma ba maganar wani fatawar shehu wani ya ce ko imamu wani ya ce maganar shehun shehunnai ta danna ta kowa shi Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu shi Allah ya ce wa man yushaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda shi Allah yake fali hazalil ladzina yukhalifuna an amrihi shi Allah yake wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu rawahu muslim yamma muslim ya rawaito wannan hadisi domin sau da dama ire-iren waɗannan maganganun zaka ga a littattafan fikihu wani lokaci akan samu fatawa ta wasu malamai sai ce wannan ba a yi ko kaza ko kaza ko kaza to irin wannan galibi uzurin da ake wa malaman fikihu saboda lokacin da suke fatoyin hadisai ba su yaɗu a duniya ba saboda ƙarancin kayan rubutu saboda a zamanin da annabi yake raye sahabbai sun fi dogaro da haddaka ba su fiye rubutu ba domin ita kanta al'ummar larabawa ɗin al'umma ce ummiya rubutu a wajenta bai shahara ba shi kansa annabin bai shahara da rubutu ba ma baya yi وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك بايا ربوتو to da haka masu rubutun a wannan lokacin yan kaɗan ne daga baya da sahabbai suka tashi karewa to a lokacin ne tabi'ai suka farga cewa waɗannan mutanen da suka zauna da annabi suka haddace maganganunsa a kai yanzu fa sun fara ƙarewa mu yi ƙoƙari mu bi su gida gida gari gari su gaya mana abubuwan da suka ji mu rubuce dan kada su zo su tafi su bar mu empty a lokacin halifa Umar ibn Abdulaziz Aziz shi ya fara sa wannan dokar ya umarci babban malami Muhammad ibn Shahab zuhri wanda ne babban malami fitacce a Madina a wannan lokacin malamin Imam Malik ne da aka yace ka je na naɗa ka kai ne ciyaman kwamiti ku bi duk garin da kuka san akwai wani sahabi a je a rubuta duk abin da ya sani na annabi a tare mana shi a littafi yasa imamu suyuti a cikin alfiya ce awwalu jami'ul hadisi wal asar ibn shihab amiran lahu umar farkon wanda ya fara tattara hadisi da asar maganganun sahabbai da tabi'ai a littafi a rubuce ibn shihab shine muhammad ibn shihab az-zuhri amiran lahu umar kuma umar bin abdul aziz ya masa umarni da ya haka da haka galibi malaman fito hadisan ba su ishe su ba ba su kai gare su ba da yawa sai suka rinka ijtihadi wajen me wajen bayanin hukunce hukunce gwargwadon abin da suka sani na ayin qur'ani da kuma hadisan da suka ishe musu wanda ba duka ba shi yasa za ku ga imam malik lokacin da haruna rashid ya ce masa ka ba mu muwaddaka mu sanya ta ta zama constitution dastur abinda za a rinka karantar da mutane a madina kuma ane musu hukunci da abin da ke ciki maliku ya ce ban yadda ba mafi yawancin sahabban annabi da annabi ya bar duniya ba su zauna a madina ba sun bi umarninsa na balligu anni wa lauaya. suka ce tun da annabi ya baro maka shi ma ya tike a madina don isar da sako ya bar mahaifarsa duk da yana santa to mu ma bamu ga ta zama ba sai inda ƙarfinmu ya ƙare sai mun kai saƙon manzo Allah da haka da ya rasu a madina sai suka ba zama a duniya shi yasa za ga wasu sa Afirka suka rasu da yawan su in ka je Misira sai a ta nuna maka ga kabarin sahabiwa ne ga kabarin sahabiwa ne ga kabarin sahabiwa ne in ka je Sudan haka in ka je Ethiopia haka sun taho sun bazama duniya don su je su yada addini tunda annabi ya ce ku isar min da sakona ko aya ɗaya kuka sani to waɗannan sahabban da suka bazama duniya su kuma sun taho da hadisan da suka sani tun lokacin ba a fara rubuta hadisan a Madina ba da aka Imam ya ce mu iya hadisan yan Madina muka sani ko sahabban da muka riska a Madina muka sani sauran sahabban da suka fita suka bar Madina su ma abin da ke tare da su hadisai ne daga bakin annabi suka je to dan me zamu ce sai iya na Madina za a yi aiki da shi sai iya na cikin muwadda za a yi aiki da shi wanda su kansu hadisan da suke cikin muwadda din za ga ba su da yawa fatawoyi sun fi yawa a cikin muwadda sama da hadisan muwadda balagani balagat al'amru indana sun fi yawa waɗannan maganganun da fiqhu a cikin muwadda sama da hadisan da suke cikin muwadda tare da cewa ma fa wai imamu malik yana daga cikin a'immatul hadith bal ma shine farkon wanda ya fara nada kambun amirul mu'minina fil hadith wanda a duniya wanda aka waɗannan kirarin mutum biyu ne imamu malik imamu bukhari amirul mu'minina fil hadis maliku ya fara naɗa wannan kamban amma tare da haka ka ji abin da maliku yake faɗa hadisai suna nan sun watsu a duniya mu ba mu san wasu ba an gane ko to amma sai ka zo a ƙauyen ku a lungun ku a sauran unguwar ku ya ce wai iya abin da yake a nan shine addini kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske addini shine abin da ya tabbata cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaman na fiqh suke cewa idza sahha al fa huwa madhhabi da zarar kun ga hadisi ya inganta ku bi shi akan sa ma muke shine mazhaban mu ba wani malamin fiqh da zai ce maka na Allah da zai ce maka wai eh, ka saki hadisi ka kama maganarsa babu wannan maliku bai faɗi wannan ba abu hanifa bai faɗi wannan ba shafi'i ahmad duk ba wanda ya faɗi wannan auza'i sauri dukkan su ta suka idza sahha fa huwa mazhabi da zarar hadisi ya inganta to akan sa muke ku kyale fatawayin da muka yi ku roƙa mana gafara a wajen Allah ku ɗauki hadisi da ka ya tabbata da cikin hadisi ana sallar nafila kafin magriba ko ba a yi a ƙauyen ku ko ba a yi a garin ku ka saki al'adar garin ku da fatoyin malaman ƙauyen ku ka kama hadisi wannan shine daidai amma malaman ƙauyen ku da suka yi fatawa ba kuma tsagiranci za ka yi musu ko rashin mutunci ba addu'a za ka yi musu Allah ya ji kansu wannan shine ɗabi'ar ilimi yayi albarka al'adar ilimi yayi albarka alamar ilimi yayi albarka in ka zo ka tarar da wani malami na Allah a gaban ka yayi ba daidai ba sai ka ce Allah ya ji kansa an gane ko haka Allah ya ce mu in mun zo bayan sahabbai haka za mu yi musu wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina na bil imani ko ba komai sun riga ka imani wanda kuma yafi komai sun riga ka kalmar shahada sun riga ka yi wa Allah sujada sun riga ka sanin qala Allah qala rasulu amma wannan baya nuna cewa za su zama ma'asumai za su iya kuskure an gane ko yawa amma mutumin da ka san dama siya ya ne to shi wannan ya kato ne an gane ko ba zagi ba duka amma duk abin da ya binne na tsiya tono wannan shine gaskiya dan ka bayyana wa mutane barnarsa amma mutumin da alheri ya bubbinne kuma sannan sai aka samu dan adantaka ta kama shi yayi kuskure a nan da can da can sai ka ce Allah ji kanwa ne amma nan shine daidai kaza shine daidai kaza shine daidai sai ka wuce Allah ya sa mu gane rawahu muslim imam muslim ya rawaito mun gama babi na 22 za mu shiga babi na 23 babun sunnatul isha'i ba'daha wa qablaha babin da yake magana kan sallar nafila wacce ake yi tare da sallar isha kafinta da kuma bayanta mala yace fihi hadithu ibn umar as cikin dai wannan bayani akwai hadisin abdullahi dan umar wanda ya gabata domin shi ma ya magana akan cewa sallar isha ne mata nafilfili kafinta da bayanta da yace sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam raka'ataini ba'da al-isha nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu bayan ta isha a matsayin nafila wa hadithu abdullahi ibn mughaffal da kuma hadisin abdullahi dan mughaffal da yake cewa baina kulli azanaini salatun manzo Allah ce tsakanin dukkan wani kiran sallah guda biyu akwai damar sallan nafila dukkan wani kiran sallah da aka yi kan a zo a iqamar sa to anan akwai dama ta sallan nafila baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun nan ma ya faɗa sau uku a ƙarshe na ukun sai ya ce liman sha'a amma fa sai ga wanda ya so ba mu ce wajibi bace ba muttafaqun alaihi kama sabaka bukhari da muslim suka rawaito hadisin kamar yadda ya gabata da haka wannan hadisi guda biyu kadai malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babi hadisin ibnu umar da hadisin abdullahi eh dan mugaffal hadisin ibnu umar yana nuna bayan isha an yi sallar nafila hadisin abdullahi dan mugaffal kuma yana nuna dukkan wata sallah ba ma sai ta isha ba in an kira ta kafin ayi iqamata akwai me daman sallah raka'a biyu shine mafi karanci in kana da lokaci kai sama da biyun ba kai laifi ba amma dai mafi karanci shine a biyu sallu baina kulli adhanaini salatu ya tamilu an takuna rak'atayn aw an takuna akthara arba'an aw sittan aw thamaniya babi mai biye masa babi na ashirin da hudu babun sunnatul juma'ati babun da yake bayani akan sallar nafila wacce ake yi tare da ta juma'a nan ma mala yace fi hadith ibn umara as-sabiq nan ma dai hujja hadisin abdullahi dan umar da ya gabata annahu sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam raka'atayn ba'da al abdullahi dan umar yace yayi sallah raka'a biyu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan juma'a ya nuna bayan juma'a ma ana me nafila raka'a nawa mafi karanci biyu in an yi hudu ba a laifi ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1138 wa wa'an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi ya ce idza salla ahadukumul jumu'a idan ɗayan ku yayi sallar juma'a fal falyusalli ba'daha arba'an to kuma bayan ta yana fila a hudu an gane ko a hadisin abdullahi dan umar ya ce sun yi raka'a biyu a nan kuma annabi ya ce ayi me raka'a hudu sai malamai suka ce wancan yana nuna mafi karanci mafi karancin nafila bayan sallar juma'a shine raka'a nawa biyu ba a daya abin da ku aka fi so na nafila bayan juma'a shine ya zama me raka'a hudu rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi da haka shi ma ya danganta kuma da yanayin da mutum ya samu kansa in kana da isasshen lokaci bayan sallar juma'a kai nafila ka raka hudu in baka da isasshen lokaci da ka rasa gwanda kai raka biyu hadisi mai lamba ta 1139 wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa ya kasance baya sallar nafila bayan ya idar da sallar juma'a hatta yansarifa har sai ya tashi ya fita daga masallaci shine insiraf an gane ko ka tashi ka fita daga masallaci ka tafi gida ko ka tafi wani waje bayan an idar da sallah to wannan shine cikar ma'anar al-insiraf insiraf ka idar da sallah har ka bar inda ka yi ta to da ka annabi baya sallar nafila bayan ta juma'a sai ya tashi daga masallaci ya fita da ka asali abin da aka so idan mutum ya sallar juma'a yake so ya nafila to ya fita ya bar masallacin in so samu ne ya tafi gidansa in ba gida zai je ba kuma ya je wani waje ya sallarsa an gane ko amma idan kuma in ya san in ya fita shi ba gida zai je ba kuma ƙarshe alwalar ta karye ƙarshe sallar ta shiga garari to daga masallacin sai ya canja waje daga inda ya sallar sai ya tashi ya matsa in kuma duk masallacin a cike yake ba kowa bai tashi ba to anan sai ya kirkiro magana su yi da wani dole dai a raba tsakanin juma'ar da nafilar da wani aiki shine ake so kamar yadda za mu ji domin wani lokaci zai yi a idan da sallar juma'a kuma za a ɗaura aure masallaci ya daɗa ma cika a madadin me a madadin mutane su fita kai ba su baka hanyar fita ba sun tare ka a cikin masallaci kana so kai nafila to anan kawai juyo ka ga wani karabka masallama a malawa ne dole dai kai ka dai ka ɗabbaka sunna ka raba tsakanin sallar juma'a ka da nafilar da zaka tashi kai an gane ko to da ka hadisin abdullahi dan umar ya ce annabi yayi sallah bayan ta juma'a raka'a biyu oke hadisin ibn umar na'am yace annabi yayi sallah bayan juma'a raka'a biyu amma bayan ya tashi ya bar masallaci fa yusalli raka'ataini fi baiti sai je sallah raka'a biyu a gidansa da haka wannan shine abin da aka fi so haka imam al-baghawi ya faɗa da sauran malamai rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi babi mai lamba ta 25 mun gama babi na 24 sai babi na 25 babu istihbabi ja'ali ko ja'alun nawafili babu istihbabi babun ko istihbabu ko istihbabi ja'alin nawafili fil baiti babun da yake magana akan mustahabi ne mutum ya sanya nafilfilinsa su zama a gidansa sawa'an ratiba wa ghairiha nafilfilin ratibai da su me yake nufi da nafila ratiba wacce ake yi tare da sallar farilla su ake kira sunanin rawatib an gane ko su kansu waɗannan nafilfile in so samu ne a yi su a ina gida za mu ga annabi yana yin su a gida mafi yawansu kafin azahar zai yi biyu a gida ya zo masallaci kuma ya biyo bayan la'asar kuma ya yi a masallaci amma da bayan magariba da bayan isha duk a ina a gida bayan juma'a ma a ina a gida waɗannan su ake kira da sunanin rawatib su ma an fi so a yi su a gida wal amru bit tahawul da kuma umarnin da aka yi na mutum ya canja waje lin nafilati dan nafila min mawdi'il fariza daga wajen da ya ta farilla aw il fasl bainahuma bi kalam ko ya raba tsakanin farillar da nafila da magana lallai a samu haka ba kawai kana idan da sallar farilla kawai a ga ka tashi ka shiga ta nafila ba in kai haka ba a ce kai laifi ba amma ka saba wa yadda sunna ta koyar ladan ka zai zama tawayayye ba cikakken lada ba in kuma kana yin haka da gangan ne ka sani to kuma wannan laifi zai iya biyo baya domin ya zama kana wa annabi da gangan min ba'di ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta riga ta bayyana gare ka hadisi mai lamba ta dubu da da arba'in an zaid ibn sabitin daga zaid dan sabit al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sallu ayyuhan nasu fi buyutikum ku yi sallah ya ku mutane a gidajenku yana nufin sallar nafila fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba domin mafificiyar sallah ita ce sallar da mutum yayi a gidansa in banda da tafarilla duk wata sallar nafila da ka sani yin ta a gida ya fi lada sai kuma tafarilla sai waɗansu nafilfili da malamai suka togace kamar wacce kamar istisqa'i sallar shan ruwa an gane ko kamar kusufi sallar kisfewar rana ko wata duk waɗannan nafilfili ne amma su yin sa aina yafi masallaci domin annabi a masallaci yake yi kuma jam'i tare da sahabbai to haka nan suka ce sai sallar tarawihi qiyamul laili ta ramadana ita ma a masallaci yafi me yafi a gida domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi dalilin da yasa ya ƙi yinta ko ya ƙi ci gaba da yinta bayan ya yi musu ita sau uku a jere ko ma har sau hudu a wata ruwaya to amma daga baya duk sahabbansa suka yi ijma'i ba wanda ya saba a zamanin Umar kan cewa a dawo a ci gaba da yin kiyamun Ramadan a masallaci kuma a yi jam'i ba wanda ya saba da aka sai malamai suka ce wannan ya nuna ita ma kiyamun Ramadan duk da nafila ce amma ita yinta a masallaci yafi fi ta a me a gida to banda irin waɗannan nawafil ɗin da muka faɗa al-mustasna waɗanda aka tuga ce. dukkan sauransu yin a gida ya fi a masallaci muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1131 da wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yace ij'alu min salatikum fi buyutikum ku sanya wani bangare na sallolinku ya zama a gidajenku wala tattakhidhuha qubura kada ku mai da gidajen ku su zamo makabarta to me yake nufi da kar gida ya zama makabarta suka ce saboda makabarta ba a sallah to idan ka mai da gida ba ka sallah a cikinsa ya zama yayi kama da makabarta ta wannan ɓangaren saboda makabarta wajen bacci ce baccin wa matattu to gidan da ba a sallah ma ya zama wajen bacci kaɗai bacci kuma kanin mutuwa da aka kada ku sanya gidajen ku su zama mai makabarta sannan a fakaice sai malamai suka ce wannan ya nuna yin sallah a makabarta laifi ne domin annabi ya ce kada ku sa gidajen ku su zama makabarta ta yaya ta yadda ba ku sallah a cikin su kenan yin sallah a makabarta kuskure ne domin inda da ba a sallah a makabarta ba daidai aka yi ba to da annabi nan sai ya faɗakar sai ce a'a su ma makabartun ku rinka sallah a ciki to wannan wai ta fuskar fiqh kenan da malamai suka fitar a karkashin wannan hadisi bayan tarin hadisai da ake da su wanda suka hana me sallah a makabarta ko sallah a gindin kabari ko ɗauko matacce a shigo da shi masallaci abin ne duk haramun ne duk haramun ne hadisai suna nan sun fi shurin masaki an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu alyahuda yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masjida Allah ya tsine wa Yahudi da Nasara waɗanda suka yi kaburburan annabawansu da salihan bayan cikinsu in sun mutu su mai da su masallatai sakamakon wannan fa annabi ya ce Allah ya tsine musu kuma ya ce ula'ika sharrul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafi munin halitta a wajen Allah kanu idza mata fihim rajulun salih domin idan mutumin kwarai ya mutu a cikinsu ittakhadhu qabrahu masjida ko banau ala qabrihi masjida wa sawwaru tilka suwar sai su zo su gina masallaci akan kabarinsa kuma su yi hotuna sai ce ula'ika sharrul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah duk manzo Allah yana faɗar wannan ne fa dan ya hana al'umma sayin haka to amma yau wani sai ya zo ya shirin ya shirga ma ƙarya ya ce ai a cikin suratul kafi an ce qala allazina galabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida wa waɗanda suka gano ashabul kafi ai sai da suka ci alwashi suka ce sai mun maida kogon ashabul kafi ya zama masallaci to sun su waye waɗanda suka faɗi wannan su ashabul kafin ne ko wasu ne su dai ashabul kafin sun mutu kaga ba su bane inda su ne sai mu ce to mutanen kirki ne domin su ashabul kafi dai mutanen kirki ne dan Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda amma waɗanda suka gano su suka ce sai mun yi masallaci akan kabarin su sune fa arnan da suka kore su ma'ana dai an gudu ba a tsira ba ka ɗauki jalalainin kan kana da shi a gida ka je gindin ayar qalal ladina galabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida ka ji me suyudi yace yace allazina galabu ala amrihim al kafirai ne wai a yau amma kake kafa hujja da maganar kafirai arna sun ce za su yi masallaci a makabarta kai ma ka ce ka je ka yi ila wani ya tambaya ce a ah, to arna ma suna da masallaci ya yi coci shine masallacin arna kuma masallacin da ake kiɗa ake rawa aka binne gawa a ciki aka yi hotuna me bamban marabar damba da faɗa an yi kiɗa da bajojala a masallaci a coci ma da bajojala ake ko ba haka ba wannan fa wa kanmu adalci ko ka dan an gina masallaci a garin Kano an yi bajojala shi ya ta ya sha coci kuma dan an yi ta a sabon gari an yi bajojala shi kenan sai ku tsane ta ka kira Allah a kaikaice su ma a kaikaice suka kira shi me kira a kaikaice baka kira shi yadda yake a kira shi ba ba shine a kaikaicen ba Allah ya sa mu gane ana nuna min lokaci yayi da haka dai manzo Allah ya ce kada mulki kabur gidajen mu mai da su kamar makabarta ko kaburbura ya zama ba ma sallah a cikin su lalle mu rinka yin sallolin nafilfili a cikin gidajen mu Allah zai sa musu albarka kamar yadda hadisai suka nuna Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh